yanda ake shi ne za ki samu man habbati sauda amma asalin mai kyan za ki samu za ki same shi a yawanci ko a gajeriyan kwalba yanayin kwalba ma za ki ganta bi kyau ce ko dan misira ko dan himani ko dan saudiya ko dan madina ko dan wasu kasashen da wanda za ki ga ana kawo shi za ki ga in ka buɗa shi ma kamshi yake da shi wanda wannan zallar ruwan habbati sauda da ita ce ake cewa black seeds oil man habbati sauda ko black caraway ko kuma kalanji oil duka sunan shi ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa to yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda cibiyar Kazimiya Islamic and Traditional Medicine take daukar nauyin kawo muku a koda yaushe insha Allah a wannan bidiyon zamu mu yi magana akan matsalar da wasu matan suke fama da ita za ku ga mace ta haihu idan mace nan ta haihu lokacin da ta fara shayarwa sai ku ga ba ta samun ruwan nono mai kyau wanda jaririnta zai sha ya wadata kuma ya samu lafiya ko kuma jaririn ta sai ga lokacin da take shayar da shi jaririn yana yawan ramewa ko kuma baya baya samun abinci mai kyau yana yawan ramewa yana yawan jinya yawa yana yawan jinya ma'ana matsalar rashin samun wadataccen ruwan nono da mace za ta shayar da jaririnta insha Allah a wannan bidiyon za mu yi magana akan wannan matsala ta rashin samun wadataccen ruwan nono da mace za ta yi amfani da shi ta shayar da jaririnta akan shi za mu yi matsala a wannan bidiyo akan shi za mu yi magana a wannan bidiyon insha Allah Assalamu alaikum uwa uwana mata. Ina masu fama da ciwon nan mai naci kamar talauci. Wato infection ciwon sanyi. Ciwon sanyi. lokacin ku kaɗan saurari wannan bidiyon nawa in dai matsalar ki tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan lissafa ciwon mara zarfar ruwa mai kamar dusa ko majina ƙaiƙayin gaba kurajen gaba har ma da magance wasu cututtukan domin kare lafiyar mahaifa duk wannan maganin yana magance wannan abubuwan da na lissafa ne kin san kina fama da ɗaya daga cikin matsalolin da na ambata a baya Ku yi amfani da wannan maganin za a iya samun wannan maganin a cibiyar kazimiya islamic fanta ko kuma ku kira waɗannan lambobin domin ƙarin bayani. In dai kina fama da wannan matsala ɗin ko kuma duk lokacin da kika haihu an dinga fama a asibiti wajen neman magani in kin je a ce ruwan nonon ki ba shi da kyau ko kuma baki da wadataccen ruwan nono da jaririn ki zai sha har ya wadata domin kuwa hadisai ko kuma ce likitoci da dama sun yi bayani akan cewa ana bukata idan mace ta haihu to ta shayar da jaririnta akalla na wata shida da zallar ruwan nononta kuma ba guda ɗaya ba duka guda biyun za ta ke ba jaririn nan nata domin kuwa ɗaya daga cikin abin da yake cikin ruwan nonon nan abincin da jariri zai sha ne ɗaya kuma daga cikin abin da yake cikin ruwan nonon nan ruwan da jaririn zai sha da wasu sinadarai da yake buƙata domin lafiyan shi yawwa to wannan shi ne saboda haka idan aka haifi jariri ana buƙata a bashi zallar ruwan nonon uwa ko da a ce jaririn yana da matsala ne yawanci ba shi ake ba maganin ya amfani da shi ba uwa ce za ta yi amfani da wannan maganin kina shayarwa sai ki sha maganin jaririn ki sai ya sha shi yasa za ku ga wasu abubuwa aka hana mace mai juna biyu ta yi amfani da shi kamar sanamaki wanda ake ce masa plus ko da Hausa ta gargajiya sanamaki wanda ake cewa senna lips an ce likitoci sun kawo cewa mace mai shayarwa ba a so ta yi amfani da shi mace mai juna biyu ba a so ta yi amfani da shi kun ga me effect da zai ba yaran shi ake gudu shi yasa aka ce tun yana ciki kada ki amfani da sanama ki wannan filasko din sannan in kika haihu lokacin da kike shayarwa ma kada ki amfani da wannan sanama ki din wanda ake ce masa filasko to insha Allah wannan bidiyon dai zamu magana akan wannan matsala din ta rashin ruwan nono wanda za magana akan wani abu da mace za ta yi amfani da shi wanda za ta ɗauka tsawon wata guda in dai tana amfani da shi in dai matsala ne na rashin ruwan nono rashin samun wadataccen ruwan nono da mace za ta yi amfani da shi to za a samu waraka cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba abinda kuma za a amfani da shi shine ana samun nono nono ko madara idan kin san kina fama da wannan matsala din ta rashin samun wadataccen ruwan nono da zaki shayar da jaririnki zaki samu nono ko madara madara ko nono ita zaki nema idan kika samu nono ko madara yanda ake shine zaki samu man habbati sauda amma ah, asalin mai kyan zaki samu zaki same shi a yawanci ko a gajeriyan kwalba yanayin kwalbar ma za ki ganta bi kyau ce ko dan misira ko dan Himani, ko dan saudiya ko dan madina ah, ko dan dan wasu kasashen da wanda za ki ga ana kawo shi za ki ga in ka buɗa shi ma kamshi yake da shi wanda wannan zallar ruwan habbati sauda din ita ce ake cewa black seeds oil man habbati sauda ko black karawe, ko kuma kalanji oil duka sunan shi ne yawa ko kuma ah, miracle seeds su ma ana kiran habbati sauda da wannan to ana samun wannan kofi ɗaya na madara ko nono sai a samu man habbati sauda karamin cokali sai a zuba a gauraya za ki iya zuba zuma in kika zuba aka gauraya a ciki da safe kafin ki karya za ki sha wannan kofi ɗaya da daddare kafin ki kwanta bacci za ki sha wannan kofi ɗaya za ki iya gwada wannan kwana biyu zuwa uku ki ga yadda ruwan nonon ki zai ke canja wajen yadda zai ke zuba da yawa da kuma yadda zai ke zuba mai kyau jaririn ki kuma da ya fara sha yan kwanaki inda in yana sha yana yawan kashi ko yana yawan ciwon ciki ko kuma yana yawan ramewa ko kuma yana yawan jinya ya ta miki kuka to insha Allah wanda kika amfani da wannan hanyar za ki ga kin samu waraka akwai hanyoyi da dama da za ki yi amfani da su amma wannan ɗaya daga cikin hanyoyin ne amma a tabbatar an samu man habati sauda din mai kyau idan ba a samu nono ba za a iya samun madara in aka samu madara ta ruwa sai a zuba wannan mahabbati sauda ɗin ƙaramin cokali in ko ba a samu ba za a iya samun tagari sai a ɗan kaɗa ta da ruwa a zuba mahabbati sauda ɗin ƙaramin cokali a sha za a iya sa zuma domin ƙarawa maganin ƙarfi. zai miki maganin wasu matsalolin ma a jikinki domin habbati sauda tana daga cikin manya-manyan abubuwan da ake amfani da su domin a magance kowace irin larura a jiki kowace irin larura ana magance ta da habbati sauda a jiki in dai an samu mai kyan habbati sauda uh, za a iya amfani da shi a magance wannan matsala din cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba ana shan wannan haɗi ne tsawon wata guda da safe kafin a karya da daddare kuma kafin a kwanta bacci insha Allah inda dai kin yi wannan ki ke ma zai canja ki shi ma zai samu lafiya za ki ga yana girma sannan kuma baya baya wani larurori da yara da dama suke fama da shi idan kuma haɗaɗɗen magani kuke so akwai magungunan da aka haɗa musamman domin masu fama da irin wannan matsala din na rauni wajen rashin shayarwa ko kuma rashin samun wadataccen ruwan nono ko kuma jaririn ne yake fama da larurori yayin da ake shayar da shi cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba. Mun gode.